Korintiyawa ta fari Sura goma To, ina so ku sani uwa cewa kakaninmu duka sun yi tafiya a ƙarƙashin girgije, dukansu kuma sun bi ta cikin tekun ciyawar iwa. A cikin girgijen da kuma cikin tekun, aka yi wa waɗansu baftisma ga bin Musa, dukansu kuwa suka ci abincin nan na ruhu, duka kuwa suka sha ruwan nan na ruhu, gama sun sha ruwa daga dutsen nan na ruhu, wanda ya yi tafiya da su, dutsen nan kuwa almasihu ne. Duk da haka, Allah bai ji daɗin yawancinsu ba, har aka kakkashe su a daji. To, waɗannan abubuwa sun zama mana misali ne domin kada mu so mugayen abubuwa yadda suka yi, kada ku za masu bautar gumaka. yadda waɗansunsu suka zama, kamar yadda yake a rubuce cikin maganar Allah cewa, Mutanen sun zauna, suka ci, suka sha, har suka shiga rawa da lalata. Kada fa mu shiga halin lalata, yadda waɗansunsu suka yi, har mutum dubu ashirin da uku suka mutu a rana ɗaya. Kada mu gwada Ubangiji yadda waɗansunsu suka yi, har macizai suka kakkashe su. kada mu yi gunaguni yadda waɗansu su suka yi, har mala'ika mai halakarwa ya halaka su. Waɗannan abubuwan da suka faru da su misali ne, an kuma rubuta ne don a yi mana gargadi, mu da ƙarshen zamani ya same mu. Saboda haka idan kana tsamani kana tsaye daram, to, sai ka yi hankali kada ka fadi, ba wani gwajin da ya taba samunku. ku. wanda ba a saba yi wa mutum ba, Allah mai aminci ne ba zai bari a gwada ku fiye da ƙarfinku ba, amma game da gwajin zai bude hanyar tsira yadda za ku iya jimrewa. Saboda haka ku da nake ƙauna, ku guje wa bautar gumaka, ina magana da ku a kan ku masu hankali ne, ku duba da kanku ku ga abin da nake fada. Kwaf din nan na albarka wanda muke godiya a kai, ashe ba shi ne yake sa mu mu zama ɗaya cikin jinin almasihu ba, burodin da muke ƙakarye kuma ba shi ne yake sa mu mu zama ɗaya cikin jikin almasihu ba, da yake burodin nan ɗaya ne, ashe mu da muke da yawan jiki ɗaya ne, gama dukanmu burodi ɗaya muke ci. Ku dubi mutanen Isra'ila. ashe, waɗanda suke ci daga hadayu, ba ɗaya suke da juna cikin cin hadayun da aka mika wa Allah a bagaden hadaya ba, menene nake nufi a nan? Abin da aka yanka wa gumaka ne ainihin wani abu, ko kuwa gunki ne wani abu. A'a, ina nufi cewa, abin da masu bautar gumaka suka mika hadaya, suna mika wa aljanu ne, ba Allah ba. ba na so fa ku zama ɗaya da aljanu, ba dama ku sha a kwaf na Ubangiji, ku kuma sha a na aljanu, ba dama ku ci abinci a teburin Ubangiji, ku kuma ci a na aljanu, ko muna tsokanar Ubangiji ya yi kishi ne, mun fi shi karfi ne, dukan abubuwa an yarda mana, amma ba dukan abubuwa ne suke da amfani ba. dukan abubuwa an yarda mana, amma ba dukan abubuwa ne suke ginawa ba, kada ka yi wa kanka kadai abu mai kyau, amma ka yi wa ɗan uwanka kuma, ku ci duk irin abin da ake sayarwa a wurin sayar da nama, ba sai kun tambaya ba, saboda kada tunanin zuciyarku ya damu da inda naman ya fito, gama maganar Allah ta ce, Duniya da abin da yake cikinta duk na Ubangiji ne. Idan wani marar bi ya kira ku cin abinci, kuka yarda ku je, sai ku ci duk irin abin da aka ba ku, ba sai kun tambaya ba, saboda kada tunanin zuciyarku ya damu da inda abincin ya fito. Amma idan kuwa wani ya ce muku, An mika wannan hadaya ga gunki ne fa, to, kada ku ci, saboda duban mutuncin wannan mai gaya muku. don kuma tunanin zuciyarku ya kasance babu laifi, ina nufin tunanin zuciyarsa ba naku ba. To, waninku yana iya cewa, Don me fa tunanin zuciyar wani zai hana yanci na? Idan na ci abinci da godiya, don me za a zarge ni a kan abin da na ci da godiya ga Allah? To, duk abin da kuke yi, ko kuke ci, ko kuke sha, ku yi kome saboda daukakar Allah, kada ku zama dalilin yin zunubi ga Yahudawa ko waɗanda ba Yahudawa ba, ko jama'ar masu bin Allah. Ku yi kamar dai yadda nake yi, ina kokari in sa kowa ya ji daɗin cikin dukan abin da nake yi, ba don kai na kadai nake yi ba, sai dai don amfani mutane da yawa domin su sami ceto.